Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatun barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. To ba fitacciyar jaruman nan wata take taka rawa a cikin shahararren fim nan mai suna Isis So Series. Fitacciyar jaruma ta fashe da kuka ne akan wani ya kira ta da karuwa a comment ɗinta na TikTok. Sai da kashi jarumar ta fashe da kuka ne akan cewa bai kamata a ce mutum bai san gaibi ba kuma yazo yana faɗa. Kuma ta rantse da girman Allah ita ba karuwa ba ce ba. sai dai kash har yanzu wanda ya kwamit din nan babu lalle ya gara flight din da ta masa amma ta ce bai kamata ya dinga kiran ɗa musulma da karo ba tunda ba shi da hujja kuma ba shi da dalilin faɗar haka kawai dai idan baka son mutum bai kamata a ce ka nuna masa tsana ƙoro ba kuma bai kamata a ce ya zo kiran wannan guri na mutane da su gani da yawa kawai ya zo ya ce mun karuwa jaruman ne ta fashe da kuka tana wani bidiyo a pejinta na tiktok duk da hakan jarumar ta ce ta ba shi hakuri idan ma wani laifin ta yi masa sakamakon bai kamata a ce ce mata karuwa ba kuma ta kara da cewa ita wallahi ba karuwa ba ce ba kasafi ne kawai ya yi mata kuma amma tana fatan ta ce masa ta yafe masa akan abin da ya mata tana fatan insha Allahu ba zai sake irin wannan abun ba a gaba ko da ba ita ba ce ma ko da wata jarumar ce a masana'antar Kannywood. bai kamata a ce in baka son mutum baka fito fili ka ce mishi karuwi ko kuma wani abin da bai dace ba wanda zaka sa mutane da yawa su kalla su ji daɗi ko kuma ka sata da musu a social media ta kara da cewa ita ba ta gaba da kowa kuma bai kamata a ce wani ya gaba da ita ba akan ɗan ƙaramin abu idan santa ne baya yi gwara ya fito fili ya faɗa ba wani abin ba ne ba daman ƙarya kake a ce ka rayu a duniya baka da masoyi kuma baka da miki dole sai ka samu ko da wani na son ka wani to baya son ka haka zaka ci gaba da hakuri har a ce an yi tashin alkiyama kowa ya samu makomarsa idan gina barka zuwa na channel din ku danna mana subscribe kana ku danna kararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryen mu